Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci kuma na farko a wannan safiya ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan nan kuma za mu kawo muku sauran shirye da muke dauke da su akwai shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai a saurari shirin tarbiyyar iyali za mu karkare da shirin nan ne na afirka a yau waɗanda su ne jerin abubuwan da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da dar allah da fata masu saurare za a biyo musamman hankali daga farkon shirin har zuwa sa amma nan da yanayi kaɗan akwai labaran duniya suna tafe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz. 15730 shirye mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Saudiya ta sake buɗe iyakokinta da kasar Qatar bayan shafe sama da shekaru uku a garkame. Shugaba mai barin gado na Afirka ta tsakiya ya lashe zaben shugabancin kasar da gagarumin ranjaye. gwamnatin jamhuriyar nijar ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku bayan mummunan harin da ya sanadin mutuwar gwamnan fararen hula a jihar talabiri tun zuga cikakkun labaran saudiya ta sake bude iyakokinta na sama da na ƙasa da kuma na ruwa da ƙasar qatar bayan shafe sama da shekaru uku a garkame bayan tsamin dangantakar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu na yankin golf kamar da ministan harkokin wajen kasar kuwait ya sanar sheikh ahmed nasir arsaba ya sanar a gidan talabijin ɗin ƙasar cewa an cimma wannan matsaya ce a shiga tsakanin sarkin kuwait sheikh nawaf al-ahmed al-saba inda za a buɗe iyakokin ƙasashen na Qatar da saudiya da yammacin ranar litinin sai dai ba tare da bayyana lokaci ba wannan sanarwar na zuwa ne a jajiburin wani taron ƙasashen majalisar haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin golf da za a gudanar a saudiya yau talata wanda a yansa ake sa ran kasashen biyu za su dadale yarjejeniyar sulhu tsakanin riyad da ma wasu kasashen yankin da ita katar din a watan yuni na shekarar 2017 ne saudiya da kawayenta hadaddiyar daular larabawa bahrain da kuma masar suka yanke hulɗar diplomasiya da ƙasar ta katar bisa zarginta da goyon bayan ƙungiyoyi masu tsatsoron ra'ayin islama da kuma kusanci sosai da iran da kuma ta da fitina a yankin batun da katar ɗin ke ci gaba da musantawa shugaba mai barin gado na jamhuriyar afirka ta tsakiya faustin archang tuadera ya lashe zaben shugabancin kasar daga garin murin tun a zagayen farko bisa sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta sanar a jiya litinin shugaba tuadera ya samu kaso 53.92 na daukacin ƙuri'un da aka kada yayin zaben da ya gudana a ranar 27 ga watan disamba da ya gabata hukumar zaben kasar ta ane ta ce babban abokin takarar shugaba tuadera kana tsohon firaministan kasar anise george dologole shine ya zo na biyu bayan ya samu kaso 21 da dugu sufuli da ɗaya na dukkan ƙuri'un da aka kada sai dai mr dologele na mai kalubalantar sakamakon zaben wanda a cewarsa yana cike da kurakurai da kuma magudi sai zuwa nan da ranar 19 ga watan janairu nan ne kotun tsarin mulkin kasar za ta sanar da sakamakon zaben na dindindin gwamnatin jamhuriyar nijar ta sanar da ayyana zaman makoki na kwanaki uku daga yau talata bayan mummunan harin da ya sanadin mutuwar gwamman fararen hula a jihar talabari da ke a iyaka da kasar mali gwamnatin ta kuma sanar da karfafa matakan tsaro a yankin bayan har-haren na ƙauyukan cambangu da kuma zarum dare da ke lardin walam a jihar tatalaberi a ranar asabar da ta gabata ce wasu 'yan bindiga suka kai hari a ƙauyukan inda rahotanni daga ƙasar ke cewa an kashe fararen hula kimanin ɗari wanda idan har hakan ta tabbata shine hari mafi muni da ƙasar ta taɓa fuskanta harin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke gudanar da manyan zabukanta wanda manuniya ce ta cewa batun tsaro babban kalubale ne ga wanda 'yan kasar suka zaba a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar a ƙarshen watan fabrairu mai zuwa idan fa'alla ya kai to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shirin na education cannot wait da ke gwagwarmayar samar da ilimi ya sanar da samar da tallafin dala miliyan 33 har ɗan kai don magance matsalar kiwon lafiya da jin kai da ake fama da su a ƙasashen burkina faso da mali da nijar da ke tsakiyar yankin sahel da yake karin haske cikin wata sanarwa da aka rabawa manema labarai asusun na ecw ya bayyana cewa sabbin shirye-shiryen da za a gudanar a kasashen uku za su hallara dukkan masu ruwa da tsaki a harkokin jin kan adama da raya ƙasa inda za su samar da ilimi mai inganci ga yara da matasan da aka bar su a baya a yankin za kuma a kwashe tsawon shekaru uku ne ana gudanar da shirye-shiryen inda ake fatan kashe karin dala miliyan 117 da ɗan kai da za a samar tsakanin abokan hulɗa na ƙasa da na duniya da sassa masu zaman kansu da manyan masu bayar da gudunmawa yara mata dai na daga cikin waɗanda matsalolin suka fi shafa za a raba tallafin ne daidai wa daida tsakanin ƙasashen uku inda kowace daga cikin ƙasashen uku za ta samu dala miliyan goma sha ɗaya da ɗan kai hukumar kula da abinci da ayyukan gona ta majalisar ɗinkin duna cewa da fawo ta yi gargaɗin cewa za a samu farin dango masu yawan gaske da za su watsu a kudancin ƙasar habasha da wasu sassan ƙasar kenya a wannan wata na janairu a cewar hukumar ta fawo akwai tarin farin dango da suka kyankyashe a gabashin kasar habasha da tsakiyar somaliya waɗanda suka nausa zuwa yankunan kudancin habasha wanda kuma surga riga sun isa arewacin kenya a ranar 21 ga watan disamba an gudanar da gagarumin aikin dakile farin dangon a gonakin da suka zarce ekta shida a watan disamba kuma za a ci gaba da kiyaye matakan to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gaishe da Hassan Barka dauke da labaran duniya. To yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari wasu daga cikin labaran da muke dauke da su daga wasu daga cikin jaridun Najeriya. Mulega jaridunmu na yau. To madalla. Eh, shirin namu na yau dai zai duba biyu ne daga cikin jaridan najeriya a gurguje akwai jaridar leadership da zamfara da ita wadda ta kawo labarin cewa an dakatar da yin amfani da fasfot na 'yan najeriya 100 bisa take dokar gwajin cutar corona a cikin kwanaki bakwai daga lokacin da suka dawo najeriya daga kasashen ketare wannan bayani dai ya fito ne daga bakin shugaban kwamitin yaki da annobar corona ta najeriya wato ptf boss mustapha yan wata ganawa da da manema labarai a birnin abuja bas mustapha ya kara da cewa an wallafa jerin sunaye na mutane 100 dukkaninsu 'yan najeriya waɗanda suka ƙi yin gwajin cutar corona na biyu wanda aka dakatar da izinin fitarsu na tsawon watanni shida nan gaba ya ce dakatarwa za ta fara aiki ne daga ranar 1 ga watan janairu na wannan shekara ta 2021 hakanan kuma wannan dai shine karan farko da aka dakatar da fasfot na fasinjoji 'yan najeriya 100 waɗanda suka bin matakin gwajin cutar ta corona bayan kwanaki bakwai da dawo wasu cikin najeriya da ƙasashen ketare mustapha ya ce za a wallafa sunayen waɗannan mutane waɗanda lamarin ya shafe su kai tsaye a cikin manyan jaridu na najeriya ya ce najeriya ɗin tana fuskantar kalubale na yiwuwar barkewar corona zango na biyu da ya ce dole ne a ƙara ɗaukar matakai na kariya da kiyaye yaduwar cutar domin a cikin makonni hamsin da biyu zuwa yanzu ana samun yawaitar masu kama da cutar a najeriya inda a cewar sa bincike nuna cewa kashi goma sha shida cikin ɗari na waɗanda suka yi gwaji ɗin an same su ɗauke da wannan cuta to sai kuma jaridar premium times wadda ta kawo wani labarin da ke cewa atiku abubakar tsohon mataimakin shugaban najeriya din ya sai da hannayen jarinsa na kamfanin intels inda ya ce buhari ya sanya shi a gaba tsohon mataimakin shugaban na najeriya alhaji atiku abubakar ya sayar da dukkanin hannayen jarin sana kamfanin na intels a teku wanda ya fara sayar da hannayen jarin nasa a hankali tun shekarun baya ya bayyana cewa ya hakan ne saboda tun farkon hawan gwamnatin shugaba buhari aka ɗauki tsauraran matakai domin karya shi wata sanarwa wadda kakakin atiku abubakar ɗin ya fitar wato paul ibe ya fitar a ranar litinin cewa atiku abubakar ɗin ya ce ya yanke shawarar sayar da hannayen jarin nasa na kamfanin intels saboda gwamnatin buhari ta rugurguza tattalin arzikin najeriya ya ce tun shekaru biyar da suka gabata gwamnatin najeriya ɗin ta rika bugun kirjin cewa sai ta karya kamfanin inters a cewarsa kamfanin ya ɗauki dubban ma'aikata a najeriya aiki kuma dukkaninsu 'yan najeriya ne da suke samun abinci ta wannan hanya kuma da hakan ya zo ne saboda dalilai na siyasa adiko Abubakar ce bai kamata batuna siyasa ya shiga cikin batuna kasuwanci ba. Tuma da labaran da aka saurari sharhin jaridu yanzu kuma lokacin da za a saurari sauran shirin da suka rike mana inda zan fara da shirin nan na duniyar a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka dau hankula ko kuma suke ci gaba da ɗaukar hankula din a sassa daban-daban na duniya da kuma yin sharhi kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. A shekaran jiya Lahadi ne dai aka gudanar da bukukuwan cika shekara guda cif da shahadar janar Kasim Suleimani tsohon babban kwamandan dakarun Kudus na hundunar juyin halin musulunci ta ƙasar Iran da kuma Abu Mahdi al-Muhandis a mataimakin babban kwamandan dakarun hajji sha'abi na ƙasar Iraki. biyo bayan harin ta'addancin da amurka ta kai musu a safiyar ranar 3 ga watan janairu shekara ta 2020 da ta gabata amurkan ta ce ta kai harin ne a cewarta da nufin tabbatar da irin siyasar ta a yankin gabas tsakiya da kuma kawo ƙarshen irin tasirin da iran take da shi a yankin shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan lamarin da kuma ganin cewa shin amurka din ta cimma wannan manufa tata na tabbatar da siyasar ta an yi gaba tsakiya din da kuma kawo karshen tasirin iran din ko kuma to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa To kamar yadda muka ji a farkon shirin cewa a shekarun jiya ne aka gudanar da bukukuwa a kasar Iran da maShauran kasashen yanki musamman Iraki da sauran kasashen da suke wannan yanki din don tunawa da dawowar shekara guda da shahadar janar kasim Suleimani da kuma Abu Mahdi al-Muhandis da waɗanda suke tare da su biyo bayan harin ta'addancin da Amurka ta kai musu a rana mai kamar ta wacce lokacin wato ranar uku ga watan janairu shekara ta da 2020 tun dai bayan wancan lokaci din amurkan take ta kokari wurin ganin cewa ta tabbatar da kuma halatta wannan danyen aiki da ta aikata musamman biyo bayan irin jaddadawan da iran suka dinga yi da kuma kawayensu na cewa za su daukansa na kan wannan jini da aka zubar da kuma bayyanar wa duniya irin hakikanin ayyuka na taimako da kuma da ta'addanci da su waɗannan mutane guda biyu suke aikatawa a ƙasar iraki da siriya wanda kuma amurka take kiranin fada da ta'addanci din to da haka ne a kokarin da amurka din take yi na halatta irin wannan danyen aiki na kisan gillan da ta yi wa waɗannan kwamandoji din na musamman ma shi janar kasim suleimani din babban kwamandan dakarun kudus na dakarun kare jihalin musulunci na kasar ta iran tawagar ta amurka take na halatta wannan danyen aiki da ta jami'an amurka din daban-daban sun yi maganganu da nuna manufar da suke son cimmawa sakamakon wannan kisan gilla da suka yi ko shi kansa kasim suleimani din a wasu lokuta wasu daga cikin jami'an na amurka suna nuna alfahari da kuma nuna karfi a cikin yayin da suke irin waɗannan bayanai nasu daga cikin waɗanda suka bayyana irin waɗannan bayanai musamman daidai lokacin da ake shirye-shiryen zagayowar shekara na kisan gilan da aka yi wa kasim suleimanin akwai babban kwamandan rundunar sojin amurka a gabas tsakiya janar kenneth f mckenzie inda a wata hira da da tashar talabijin din nan ta cnn ta amurka ya bayyana cewa amurka ta hanyar kashe kasim suleimani ta samu nasarar ƙetare jan layin da iran take son kafawa a yankin wato kamar dai yana nuna sun sami nasara a wannan bangaren lamarin da ya fuskanci mai da martani daga bangarori daban-daban musamman ma masu sharhi kan lamarin da suke gudana a yankin inda da dama suke bayyana cewa shajanar din ya mance ko kuma watakila ya yi kamar ya mance cewa wannan kisan gillan ba ta iya shata wata sabuwar siyasa ko kuma yanayi mai amfanarwa ga amurka ba ce dai hakan zai zamanto wata ummul abaisin din ficewarta daga yankin gabaki ɗaya. baya ga irin hasara mai tsananin gaske za ta fuskanta ko ba daɗe ko ba jima musamman dangane da batun ɗaukan fansan jini da aka zubar. To shi dai janar wanda ya kasance ɗaya daga cikin jami'an Amurka da Iran ta ce tana neman ruwa a jallo sakamakon hannun da yake da shi cikin kisan gillan da aka yi wa janar Kasim Suleimanin cikin 'yan watannin da suka gabata ya buƙaci ƙarin taimako daga wajen ma'aikatar tsaron Amurka. wata cikin 'yan kwanakin nan ta tura da ƙarin makamai zuwa ga yankin na tekun fasha suka hada da katafaren jirgin ruwan nan mai daukar jiragen yaki uss nimitz da kuma katafaren jirgin ruwan yakin na us georgia jiragen sama na yaki masu romba mabamai na b-52 bugu da ƙari kan sauran makamai da jiragen yaƙin da suke da su a sansanonin sojojinsu da suke ƙasashe daban-daban na yankin duk hakan kuwa saboda tsoron da suke da shi ne na yiwuwar ɗaukar fansan jinin shahid kasim suleimanin a yayin da ake bukukuwan zagayowar shekara guda da shahadar tasa to a fili yake da cewa babu guda daga cikin waɗannan barazana da dukan waɗannan maganganu da daga suke fitowa daga bakin manya-manyan jami'an amurka din kama daga shugaban kasar donald trump har zuwa ga sakataren harkokin wajen kasar mark pompeo da dai sauran bayanai da suka sanya iraniya kuma suka kashe iraniya ɗin gwiwa dangane da batun wannan ɗaukan fasa akan janar suleimani wannan ko wani lamari ne da jami'an iran daban-daban suka sha jaddadawa kuma suke ci gaba da faɗi musamman cikin 'yan kwanakin nan da ake a lokacin da ake shirin bukukuwan shekara guda da shahadar kasan sulemani din da ma bayan bukukuwa din ga misali a cikin 'yan kwanakin da suka gabata jagoran jin halin musulunci na kasar ta iran ayatollah said ali khamenei yayin ganawa da 'yan kwamitin shirya tarurrukan tunawa da shekara guda da shahadar kasim sulemanin da kuma shahid abu mahadi almuhandis ya bayyana cewa jana'izar miliyoyin mutane da aka gudanar wa shahidan guda biyu a iran da kuma iraki ta zamanto bugun farko ga amurkawa sai dai kuma ya kara da cewa babban bugun da za a iya musu a nan gaba shine korarsu daga yankin gaba daya yana mai sake jaddada musu cewa batun daukan fansa kan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki da kuma duk wanda yake da hannu ciki wani lamari ne da babu kokonto cikinsa kawai dai lokaci ne ake jira. wannan a bangaren da jagora din kenan wanda ya je da wannan batu na batun daukan fansa din wanda alama ce da ke nuna cewa ko da wasa dukkanin waɗannan barazana da ake yi ba su yi wani tasiri ba to shi ma ana sa a bangaren wanda ya gaji shahid kasim suleimani din wato kwamandan rundunar kudus din ta yanzu ta dakarun kare jin jihalin musulunci ta kasar ta iran wato manjo janar ismail ka'ani a jawabin da ya gabatar yayin bikin tunawa da shekara guda da shahadar tasu da gudanar a jami'ar birnin tehran a ranar juma'a da ta gabata ya bayyana cewa sakamakon munin wannan danyen aiki mai yiwuwa hatta wasu mutane da suke cikin amurkan lamarin ya so samu su rai sannan kuma mai yiwuwa ne a samu wasu mutane a can din da za su dau fansan kan waɗanda suka aikata wannan danyen aiki don haka waɗanda suka aikata wannan danyen aikin su zauna cikin shirin za a dau fansa a kansu ku shaka babu waɗanda suka aikata wannan danyen aiki ba su da aminci a duk faɗin duniya wannan kuma wani batu ne da babu kokonto a cikinsa in ya janar ka'ani din a jawabin da ya gabatar to a ci da wannan jaddadawa ta daukan fansa da iran take yi nema dai alkalin alkalai na kasar said ibrahim ra'isi shi ma dai a jawabin da ya gudanar wurin wannan taron ya jaddada cewa shugaban amurka trump shine babban wanda ke da hannu cikin wannan ɗanyen aiki wace ba a taba gushewa ba cikin zukatan al'ummar iran wacce kuma za ta ci gaba da dukkanin kokarinta wajen ganin ta daukan sanjinin shahid kasim sulemanin daga waɗanda suke da hannu cikin wannan danyen aiki to shi ko a nasa bangaren babban kwamandan dakarun kare jin halin musulunci na ƙasar ta iran manjo janar hussein salami ya bayyana abubuwan da amurka take yi a halin yanzu na jirgin makamai da sauransu a yankin gabas tsakiya a matsayin sakamako na kuskuren da trump ɗin ya aikata biyo bayan kisan gillan da ya yi wa kasim suleimani da kuma almuhandis da waɗanda suke tare da su don kuwa halin yanzu suna cikin wani irin tsaka mai wuya ne da suke son ceto kansu daga cikinsa ta wannan hanyar wato ta hanyar jirgin waɗannan makamai to sai dai kuma ya sake jaddada musu cewa lallai ɗaukar fansa kan wannan lamari wani lamari ne da babu kokonto a cikinsa sannan kuma lokaci da kuma wajen da hakan zai faru iraniyawa din su ne da kansu za su ayyana haka din to shi kuwa babban hafsan hafsoshin sojojin kasar ta iran manjo muhammad bakiri cewa yayi iran ba za ta taba mantawa da batun daukan fansan jinin shahid kasim sulaimani ba sannan kuma al'ummar iran da sauran al'ummar musulmi da kuma abota yanci a duk inda suke a duniya sun kuduri aniyar korar amurka daga yankin yammacin asiya wato gabas tsakiya da kuma ɗaukar fansa kan duk wanda yake da hannu wajen kisan gillan ta'addanci da aka yi wa shahid kasim suleimani to daga dukan alamu wannan matsaya ta bayyane da iran ta ɗauka kuma ta sanar da shi a fili dangane da batun ɗaukar fansan jinin shahid kasim suleimani akan waɗanda suka aikata ɗanyen aikin da kuma batun mayar da martani da dukkan karfinta kan barazanar da amurka take yi na kawo mata hari dukkanin waɗannan abubuwa kuwa ana iya cewa sun sanya dukkanin yakin kwakwalwa da farfaganda da amurka da isra'ila da wasu kasashen laraba da suke tare da su suke yi kan al'ummar iran da kuma sansanin gwagwarmaya da nufin sanya su mancewa da wannan ɗanyen aiki ko kuma tashi haskensa ta hanyar tsoratar da su da batun martan da amurka za ta yi akan matukar iran ko kuma ƙawayen nata daga cikin sansanonin gwagwarmaya din suka mayar da matanni a matsayin ɗaukan fansan wannan ɗanyen aiki na kisan gilla ya zamanto aikin baban giwa masana harkokin tsaro da kuma masana kan harkokin da suka shafi yau da kullum suna ganin cewa duk irin waɗannan kalamai da suke fitowa daga bakin 'yan siyasa na iran musamman ma ɓangaren soji waɗanda dukkanin suke bayyana wajibcin ɗaukan fansa na wannan jini da aka zubar akan dukkanin waɗanda suke da hannu cikinsa wani lamari ne da ke nuna cewa amurka ɗin bata cimma aniyarta da kuma manufar da take son cimmawa na yin barazana da kuma razana al'ummar iran akan wannan batu na ɗaukan fansa ba wannan kuma wani lamari ne za a iya ganin sa hatta a tsakankanin al'ummar kasar wanda har ya zuwa yanzu musamman a cikin waɗannan 'yan kwanaki da ake cikin bukukuwa na tunawa da shekara guda da kisan gilan da aka yi din a maganganun al'ummomi na cikin iran da ma kuma na yankin nan na gabas ke musamman da kasashen iraki da siriya da labanan da dai sauransu waɗanda da wannan kisan gila da aka yi ya shafe su kai tsaye za irin abubuwa ne wanda suke jaddada wajibci da kuma tsayin dakan da su ma suke da shi wurin ganin cewa ya an dauki wannan fansa na wannan jini da aka zubar sakamakon ayyukan tadanci da sojojin amurka suka yi kan waɗannan mutane waɗanda suka ba da himma da kuma dukkanin ƙarfinsu wurin taimakawa da tabbatar da tsaro a wannan yankin musamman wurin faɗa da ayyukan ta'addanci a yankin ta masu saurare saboda ƙarancin lokacin da muke da shi yau ma dai annan zamu yi bankwana da ku sai kuma a wata saduwa ta gaba kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na muryar masu saurari muryoyin masu sauraro masu saurari. masu saurari. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran, da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na murya furiyar musulunci na iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna tare da mai sauraron ku isa musa wanda aka fi sani da suna isa rezo daga yami babban birnin nijar to ta faru ta kare zaɓe zagaye na ɗai allah ya kamo na ƙarshen shi sai zagaye na biyu a jamfuriyar nijar kuma masu alliance Allah ya sa inda za ku alliance ku yi alliance na alkhairi mu abin da muke fata Allah ya zaɓa mu wanda ya san ciwon kuma mai son musulunci da musulmai muna muku fatan alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na jamhuriyar musulunci ko Iran kuna tare da tahir ɗan tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi tun da allah wadai da wannan harin da kungiyar boko haram suka kai wa wa'anda suka tashi daga birnin damaturu zuwa birnin maiduguri domin kai kayan agaji suka yi garkuwa su to muna addu'ar Allah ubangiji ya tona asirin su kuma Allah ya bayyana bayan Allah nan Allah ya sa gwamnati ta yi hoɓasa domin kwato su daga hannun 'yan ta'addan nan Allah ka kada mu da bare kasar mu Najeriya da mu baki da Allah ka kada mu a duk inda muke Allah ka shirye da zuciyar mu ya isa yi bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum. Sunana Usman Salisu Mani Suya daga Kano, Najeriya da fatan an waye gari lafiya. Allah ya sa wannan shekarar da ta zo mana Allah ya ba mu albarkar da ke cikin ta. Ubangiji Allah ya daukaka al'ummar musulmi da musulunci baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Mali da Jamhuriyar Musulunci ta Iran da fatan kuna cikin koshin lafiya. Sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. Kuma a wannan rana na shigo ne domin na yi wa al'ummar duniya baki ɗaya wato barka da ta 2021. Ina fatan ubangiji Allah ya sada mu da albarkatun da ke cikin wannan shekara haka zalika duk wani sharadin da ke cikin wannan shekara ubangiji Allah ya shiga tsakanin mu da shi haka zalika ko dan kan kuma ma'aikatan gidan rediyo VOH akan damar da kuke ba al'umma suna bayyana su a duk inda suke a faɗin kasashen duniya muna godiya gare ku haka zalika muna mika sakon barka da shiga sabar shekara zuwa gare ku da fatan za ku tashi lafiya mai magana Musa Hadirin Asuba ka shine safko da magaram jamhuriyar Nijar gode ku tashi lafiya assalamu alaikum radio tehran mai magana ilyasu yakubu rigawa ita ga ɗau jihar bauchi zan yi amfani da wannan dama in taya dukkanin al'ummar musulmi na duniya murnar shiga sabuwar shekara ta 2021 da fatan allah ubangiji ya nuna mana ƙarshen wannan shekara lafiya kuma ya kawo mana ƙarshen matsaloli na tsaro da muke fama da su a kasar mu najeriya da ma kasashen mu na afirka ina gaida dukkanin al'ummar musulmi mai magana ilyasu yakubu rigawa ita ga ɗau jihar bauchi 谢谢。 Assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci Tehran. Sunana Kadura Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Bauchi Najeriya. Muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da ya addabe mu musamman a arewa maso gabashin kasar mu Najeriya. Na gode jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadura Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Bauchi Najeriya. Assalamu alaikum Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas. Rezi ne na kula ra'ayin yanzu da take agadas Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da zaɓe na biyu nan da ɗan lokaci kaɗan in sha Allah. Zan ƙara dai jira ga hukuma ta sani wadda take kula da wannan zaɓe. Mun ji daɗi game da wannan zuwa zagaye na biyu da za a yi wanda shi zai rage ce-ce ku ce da wasu mu suke ta yi. Eh, Allah sa dai eh, lokacin ya zo shi ma a gudanar da shi yanda aka gudanar da sauran zaɓuɓɓukan lafiya kuma muna ta'adda ga ubangiji madaukakin sarki Allah ya zaɓa mana shugaban da zai ka mana sauyi ya haɗa kan 'yan ƙasa ya so 'yan ƙasa kuma ƙasar mu a samu zaman lafiya eh, ƙasar mu ta Nijar daga mai sauraron ku Ilyas Brezi a ra'ayin da take agadas jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Zan yi wani dan tsokaci game da yanayin rayuwa ta yau da gobe. To ya jama'a 'yan kasar nan na Nijar talakawa. Ku yi tunani a wanda suka hutaho suka yi yawon kamfen suka zo dole ne su kwashi jama'a. Wanda ba su huta ba ba su kwasa jama'a. Jama'a a kwantar da hankali Allah Ubangiji ya mana zaɓi na gari tunda aka sa zaɓin Allah a ciki wurare wurare wurare ku yi tunani duk abubuwa da ya kasance ha an sa kar a yi magudi amma a yi wa makadar lawa haƙun kadar hi a zaɓi zaɓin Allah din nan ina yi muku fatan alheri na agwa mai baci daga nan zandar. To ina ga da kai ne ma kuma zan ja birki a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH da ma illahirin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu ga shiri na gaba shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masarare barkanmu da warhaka kuma barkanmu saka saduwa da ko a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan hankokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda wajen gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa buku daga nan radio BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni aula kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku ci tare da mu har zuwa karshen shirin a yau din nan ah, ah, ah, a cikin shirin mu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin mai ta kasar Nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon haƙoƙi daga littafin Risalatul Hukuk na Imam Zainul Abidina dan Imam Husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin sadaka a kan ɗan adam a matsayinta na bayarwa saboda Allah muna sauraron malam masu raro kada shafa shirin auzu billahi sami alim min shaitani la'in rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته na الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان روحنا له فداء yan uwa masu girma yan uwar imani masu jin mu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga mu dai muna ci gaba da mu a cikin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidi na dai imam husaini alayhi musallam muna nan dai a cikin haƙƙin sadaka haƙƙin tallafawa haƙƙin impact haƙƙin basuwa saboda allah ta'ala wanda maulana ali zain al-abidi ne yake ce mana in ka ba da sadaka kar ka bata sadakar ka da gori haƙƙin sadakar ka ne ka kiyaye ta kada ka bayyana kada ka yi gori don gori yana nufin kamar ba yi a bayyana yana nufin kamar baka yarda da allah zai mai da ba gori yana nufin kamar ba don ka amfana ba kai ka bayar ta zama asara gare ka wal iyazu billah akadal imamu alaihi salamu ala sadaqa wa atabaraha zuhran inda Allah lil mutasaddiq imam maulana ali zain al-abidin alaihi salamu ya karfafa sosai akan sadaka akan tallafawa akan taimako ya bayyana mana cewa duk abun da ka bayar sadaka duk abun da ka basuwa saboda Allah to ajiya ce ka kai a wurin Allah ta'ala kuma mun ji duk abun da ka aje a banki ko a bankaɗe banki yana iya karyewa ma turawan bankin su gudu shi kenan sai kaka a bankaɗe kuma yana iya bera ta sace ko bera su yayyaga su caccaka ko gara ko wani abu mai kama da haka idan rami ka tona ka binne amma da ka ba su a sadaka ka aje a wajen Allah ta'ala ajiya ce ka ajewa kanka kina idan mai ba da sadaka ya bada to yana da yakini cewa innama yuqaddimu hali nafsihi kansa ya ajiyewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa so da dama kun fi girmama dukiyar wa'yansunku akan dukiyarku wace ce dukiyar wansunku dukiyar da ka aje a banki dukiyan da ka zuba a kamfani dukiyan da ka aje a bankaɗen filo ko dukiyar da ka tona rame ka binne akwati da cike da dukiya dukiyar wasu ce amma dukiyar da ka ɗauka ka bayar sadaka taka ce to so da dama ɗan adam yakan fifita dukiyar wayansu akan tasa idan za ka yi sadaka sai ka sa hannu cikin aljihu ka lalabo wanda ɗan ƙaramin to rabanka kenan amma ba za ka iya ɗaukan babban ka bayar ba alhali shi ko Allah ce Allah tana lulbirra hatta tun fi mata ba za ku samu cikakken alkhairi ba lahira sai kun iya bayar da abin da kuka fi so to haƙƙin sadaka ne kai ɗan adam kasancewa kanka kake ajiyewa fa innahu yashiduha indahu hadiratin fiyomin layan fa'ofi malun wala banu kasan duk abun da ka bayar sadaka za ka same shi a wurin allah ta'ala a lillinka maka a ranar da dukiyar da ka tara ka taskace a nan duniya ko dukiyar da ka zuba a kamfanoni na hannun jari ko kuma dukiyar da ka aje a bankuna ba za ta amfani ka ba da komai ba ka zo da ita ba a yara masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOHD a ƙarshen hoto TV a nan birnin Tehran inda za ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin ba da sadaka a sarce ba tare da yin gori ba da fatan iyali za su amfana da wannan shirin. don ba za ka je kabari ba illa da guntun kyalle sai guntun kyalle sai dan turaren da aka shafa maka in ma an shafa shi kenan ba abun da za ka je da shi a wannan rana dukiyar da ka taskace ba za ta amfane ka ba yayan da ka bari ba za su amfane ka ba maulana ali zain abidina ya karfafa ya karfafa mu akan me sadakar in za mu yi ta mu yi ta asirce kuma kada mu yi sadaka mu yi gori kada mu yi sadaka mu yi gori don Allah ta'ala yana cewa la tabdulu sadaqatukum bil manni wal aza wajibin mu ne a wajen yin sadaka mu kiyaye wannan fa innaha fil haqiqati la don abun da ka bayar sadaka naka ne ba na wani bane kanka ka aji ma ba wani ba ba talakan da ka ɗauki kwabo taro kwabo ka bashi ba shine ka taimaka ma ba kanka ka taimaka ma wannan ɗan kaɗan ɗin da ka ba su wato kaɗan ɗin ka aji makanka wanda ya bada mai yawa ya bada mai yawa a ajiye masa kuma zai amfana da shi yau malayan malun wala bano ranar da dukiyar da ka bari a duniya ba za ta amfane ka ba duk 'ya'yan da ka bari ba za su amfane ka ba sai wannan abin da ka gabatar to don me za ka yi ma wani gori don ka bashi ya taimaka ma ya karba wa nazarar li ahammiyati sadaqati fi sirr فقد كان الإمام عليه السلام يقول مئة بيت في يثرب ده إمام maulana a imamu ali zin abidina alaihi salam ya nuna mana muhimmancin sadaka a aikace a sirce kuma akwai ruwaya tabbatacciya wacce ake cewa shi maulana ali zin abidina alaihi salam yana raba abinci a gidaje sama da ɗari a garin madina na talakawa shi ke ɗaukar abinci ya je ya raba musu a cikin dare ba a san shi ke yi ba haka yake saboda su wayannan bayan Allah suna ɗabbaka ƙur'ani ne a aikace su ƙur'ani ne natik ba a san su wayanda yake raba ma abincin ba su san shi yake kai musu abincin ba gari na wayewa kawai su ga bufunan abinci an zo an ajiye musu aka ce sai da ya bar duniya sai aka ga wata kanta a kafaɗarsa ta ɗaukar buhuhuwan da yake wanda yake raba ma mutane sama da gida ɗari na talakawa shi ke raba musu abinci ba su san kuma shi ke kai musu ba sai da ya bar duniya kwana ɗaya kwana biyu ba a kai ba suka gane ashe wanda ya rasu nan shine mai kai musu abinci sallu ala muhammad wa ali muhammad kaji yanda ahlul baiti alaihi musallam suka rayu kaji yanda ahlul baiti suke ɗabbaka bin umarnin Allah ta'ala wa'anda yake ciyarwa wannan abinci ba su san shi yake kai musu abincin ba sai bayan ya bar duniya da suka ga abincin da ake kai musu ba a kai ba sannan suka gane cewa ashe shi ke raba musu wannan abincin masu masa wanka suka ga wata kanta a kafadarsa ta ɗaukar buhu wajen raba ma al'umma kuma ka sani a wannan lokaci ba shi ne yake wakiltar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wani ba shine wasiyi na manzon Allah shine a madadin manzon Allah a wannan lokaci amma shi yake irin wannan aiki don haka a immatul atahar alaihi duk wanda ya bi su ya ci riba kuma duk wanda ya bar su ya taɓe a takaice dai wannan shine haƙƙin sadaka haƙƙin sadaka da ya zama wajibi mu kiyaye wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na BOH da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salil da zare da ke birnin yamayin ƙasar nijar da wannan lokaci da ya bada allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu to yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin mana karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau shirin da ke muku dubi dangane da wasu daga cikin batutuwa da suka ja hankula kana kuma ko kuma suke ci gaba da jan hankula din ma a nahiyar tamu ta afirka da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya to shaka babu daga cikin batutuwan da suka ja hankula a shekarar da ta gabata ta 2020 kuma har ya zuwa yanzu ma take ci gaba da jan hankula din a wannan sabuwar shekara din da muke ciki ita ce cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus kamar yadda aka fi sani wanda ya zuwa yanzu ta kashe sama da mutane miliyan guda ana magana ma kusan mutane miliyan biyu kusa da kuma sabanin hasashen da wasu suka yi na cewa cutar za ta fi illa da kuma kashe mutane a nahiyar mu ta afirka saboda wasu dalilai da suke gani sai gashi kuma an sami akasin hakan alhamdulillahi wato ana zaton wuta a makera sai aka samu a masaka lamarin da har wasu da suka yi kaurin suna cikin lamarin wannan cuta ta Corona virus suka ce hakan ta ba su mamaki to wannan batu dai shine abinda shirin namu zai dubi a kansa don jin a shin wani dalili ne na faruwar haka din don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin namu zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masaurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin a wannan sabuwar shekarar da muka shiga dai batun cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus na daga cikin batutuwan da suke ci gaba da daukan hankula kuma ake ganin su ci gaba da daukan hankula din har zuwa wani lokacin da muke fatan Allah zai kawo karshen wannan cuta din bisa la'akari cewa dai ya zuwa yanzu cutar ta kashe mutane kusan miliyan biyu a duk faɗin duniya tun lokacin da ta fara a farko farkon shekarar da ta gabata ta 2020 to sai da kuma sabanin hasashen da ake yi a farko-farkon shekarar na cewa cutar za ta fi illa ga al'ummomin kasashen afirka watakila sakamakon matsaloli da ake fuskanta a nahiyar tamu da suka hada da batun talauci wato karancin kayayyakin kula da kiwon lafiya sakaci na gwamnatoci da ma kuma al'ummomin nahiyar afirka da dai sauran irin waɗannan batutuwa waɗanda ake tunanin cewa waɗanda za su taimaka wurin cewa cuta ɗin ta fi yaduwa ko kuma ta fi yin lahani wa al'ummomi a can to da kuma cikin ikon Allah sai aka sami akasin hakan sabanin hakan ta yadda cutar ta fi illa wa wasu kasashe da ake zaton ba za su fuskanci irin waɗannan matsaloli ba wato kasashen da ma suka ce suka fi samun ci gaba a duniya sai zamanto cutar ta fi musu illa bisa kididdigan da wato cibiyoyi daban-daban na lafiya suke nunawa da kuma irin kididdigan da kuma irin rahotannin da su kansu gwamnatin irin waɗannan kasashe suke nunawa a ɗaya daga cikin mutanen da wannan watakila wannan batu ya ba su mamaki shine hamsakin attajirin nan bill wanda ya ce har ya zuwa yanzu an kasa tattara gamsassun bayanai za su fayyace dalilan da suka hana annobar cutar ta coronavirus ko kuma covid-19 ta tabka barna a nahiyar mu ta afirka wato abin ya juya ga ya koma ga wasu nahiyar din ta daban don ko idan muka duba da muka cewa farko farkon shekara ta 2020 din da shi wannan shi misa Bill Gates din yayi wannan gargadin cewa Afirka din za ta iya zama nahiyar da annobar corona za ta fi wa barna sannan kuma hukumar lafiya ta duniya ma dai ta bayyana irin waɗannan abubuwa din amma kuma sai ga bayan shafe shekara guda da barkewar cutar kawai ya zuwa yanzu da adadin waɗanda cutar ta kashe a nahiyar tamu ta afirka da kuma wato samun wani kuma da mata kama su hakikani ne ya yi ƙasa matuƙa idan aka kwatanta da ta'adin da ta yi a wasu kasashe kamar irin su amurka da kuma nahiyar turai alƙaluma da cibiyoyi suka fita na lafiya a babanan sun nuna cewa adadin mutanen da cutar koronan ta hallaka a amurka nesa ba kusa ba ya zarta irin waɗanda ya kwatanta abin da ya faru wato waɗanda ta hallaka din da kuma cutarwa a nahiyar tamu ta afirka a halin yanzu dai a yanda ƙididdigan ta nuna cewa kusan kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in da cutar ta corona ta kashe wanda kuma a amurka kaɗai kawai sun ɗara mutane dubu ɗari uku da wani abu yayin da kuma a nahiyar tamu ta afirka idan aka kwatanta ga baki ɗaya a jumla a mutanen da cutar ta kashe ba su wuce mutane dubu sittin da ɗaya da wani abu ba kusan mutane dubu sittin da biyu misali to don tattauna nan batun a wannan karan ma muna tare da dr bukar grema wani ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke kanon dabo a najeriya a to dokta barka da sake saduwa a wannan shiri namu to dokta muna magana kan cewa tun da fari dai masana da kuma cibiyoyin lafiya sun bayyana fargabar su ainin kan irin barnar da cutar na ta covid-19 za ta yi wa nahiyar mu ta afirka saboda matsaloli daban-daban da na ambata a farkon shirin amma kuma sai gashi kamar yadda ake cewa wai ana zaton wuta a makera sai aka samu a masaka ta yadda har ya zuwa to abin da zai zama to afirka din ba a sami irin waɗannan barna da ake zaton cewa cutar da ta yi ba har ma kamar yadda na bayyana a hamshakin dan kasuwan nan bill gate wanda ya shigo cikin lamuran nan na covid-19 kuma da zarge-zargen da ake masa yake cewa shagagar ma gano dalilin da sanya cutar bata cutar da afirkawa din ba kamar yadda ake gani a ganin ka menene dalilin haka a cancan na shi yana cancan ne a nashi na dan adam kuma yana da iko ya yi a cancan ah, amma abin da ya yi ko sai juya kuma su ni a nawa misali gani nake yi wannan baro da ya fito zai fi tsanani gun da suke da mugun sanyi da kankara wanda su lokacin zafin su ba su da yawa na farko kenan kuma shi bilkir ya manta da kowane dan adam da aka yi shi a yanayin da aka yi shi akwai halittarsa daban wanda su duka har yanzu bincike ko bai nuna ba ko ya nuna ai kowa da iya garkuwan da Allah ya musu a kasashen su sai kaga cewa Europe suna da yawa ko a Europe ma akwai gun da zaka ga su nasu bai tsanani ba sai a zabe wani Italy ko Spain ka ga nasu ya yi tsanani amma ka je greece ko ka je wani waje sai da kuma tsananin bai kai haka ba ko wanka ka je mace-macen da ake yi a germany sai da bai kai mace-macen da ake a italy da spain ba ka gani ko da cikin america gun da ya tsanani za ga wani ya tsanani wani state da ya tsanani ba to haka kuma kamar lanta na ka fita daga gaba daya yanayin su ka dawo yanayin afirka wanda mu yanayin mu daban inda sauro yake cizon mu baya cizon su inda muke wani abu muke shan ruwa gurbatacce su zauna lafiya su sun sha ba su zauna lafiya ba su tunanin wannan ba to haka ma ita cutar ma in ta zo mai yiwuwa mu ba za ta mana illa kamar yadda muke musu a can ba wani kila muna da wani garkuwa da sai an zo nan gaba an yi bayani an ɗauki a bayanan mutane kuma an je laboratory an yi rita sai a gano cewa ashe muna da wani sinadari a jikinmu da yake da mu kariya da koda ya zo yaduwar sa ba zai yadu kamar da yake yaduwa da su ba kuma ko an kamu da shi din sai ka ga masu kamuwa din yanzu yanzu sun dan yi shi kuma sun warke dan za ka gidaje yanzu za ka duba akwai yawa wanda ba musu tesin nan ba amma in ka bi gidaje gidaje yanzu a kasar mu Najeriya din nan sai ka ji mutum ya ce maka ya yi tsananin ciwon ya na ciwon jiki ya yi tsananin mura baya jin karshe zuwa kwana uku kwana hudu sai ka ya warke amma ka gama ka je an tunsu din ba to amma kuma ai da bamu da wannan sai ga mutum ya mura mai tsanani ya kwanta a gida kuma ya warke to sai ka tunanin cewa duk mutanen nan fa suna kamuwa da wannan covid din ne amma ba haikis zuma an tabbatar da covid kuma sun warke kuma akwai da yawa da an testin covid din ma kuma ga covid din ya nuna positive amma kuma a gidajen su kenan kuma sun zauna sun warke to kaga yanayi daban-daban sai ya harzarsun shi daban kuma abin da hali ya nuna kuma daban ba mamaki muna da wani kariya da yake kare mu ko ba mamaki yanayin zaman mu ko yanayin weda mu sun rana da muke da shi da kuma su zafi da muke da shi shi ma wani kariya ne. A to doktor bayan waɗannan bayanai da kai zuwa yanzu kuma wani batun da isa ke kullowa shine batun kullar wani nau'i na wannan cuta ta COVID-19 da aka fara samu a wasu kasashe musamman a Burtaniya. Eh, wanda kuma ake ta ganin cewa za ta iya cutar da al'ummomi kwarai da gaske eh, kamar tafi na baya din karfi da dai sauransu a to me za ka yi wani bayani za ka yi mana dangane da batun bullar ita kanta wannan cuta din da kuma dalilin haka din sannan kuma wasu matakai ya kamata a ce kasashen mu sun dauka wurin fada da wannan cuta din to ah, ka san wannan sabon da ya fito na na ingila wanda suka gano su a ingila an ce an fara samun su a nan kasar america an ce kuma akwai irinsa a nan south africa abin da zai yiwu shine in kasashenmu na afirka za su dage tabbatar da cewa duk wanda zai zo daga kasar ingila daga kasashen south africa daga europe ma gaba da america a tabbata ai mishi test kuma a tabbata da ingancin wannan test kamar ya shiga jama'a zai yiwu daman kowace kwayar virus suna da wannan yanayi da an fara yinta to ba za a yi shekara ɗaya ba a yi shekara biyu to wannan virus zai canza yanayi shi sa an za ka ga a maganin mura da ake tabarwa fulu kasan suna da fulu vaccine na allura daga kafin na mura to ba ai ko da mura ne wanda take zagayawa a kowane shekara sai ga bayan shekara ɗaya biyu sai sun canza yanayin da rigakafi din ba a yi sa guda ɗaya da shekara uku hudu biyar a'a sun sa ake ɗaukan sample ko wata-wata ko shekara-shekara a zauna kowane wata shida a duba kuma to wani virus ne ke yawo na wannan mura sai a gano wani iri ne in ya zama daban da wanda ake da shi sai a canza a zuwa rigakafi to haka shi ma wannan ai kamar kowane mura ne virus ne na kowane mura wanda aka san shi tun da to amma yanayi ne ya canja ya dawo da wani yanayi har ya zama gaba ɗaya ya wayi duniya to hakan ma da yi kamiyar ya kusan shekara to shi ne zai canja ita a ah, wannan an fara samun magani a ah, wannan bari in canja yanayi don in shiga cikin jama'a to haka yake to dole a dinga kula a tabbatar da cewa dai mu bai zo mana nan ba. A to doctor daga karshe wannan batu na daga akwai daga batu daga kafi wanda muka yi kama a shirin shirinmu na da ya gabata mun yi batu dangane da batun daga kafi wanda kuma har zuwa yanzu mutane suna cigaba da sa shakku akan wannan batu na daga kafi din. A yanda wasu suke cewa a bisa kuma ɗabi'a a bisa doka kamata a ce hukumar nan ta WHO mai kula da lafiya ta duniya ita ce za ta sanar da irin waɗannan fara amfani da waɗannan wato daga kafi din da kuma waɗanda ya kamata amma sai dai zama to kaman daga duka alamu wasu kasashe ne fara amfani da wannan daga kafi irin nasu shin haka din ya dace sannan kuma shin ba kenan kowace kasa ta da ta irin wannan abun eh to kowace kasa ya kamata ta yi wa al'umma ta bayani kuma kowace kasa ya kamata ta tantance wani iri ne a cikin maganin da su yi kuma ya kamata kafin su shigo da shi su samu bayanin wa'annan maganin gaba da yanshi shi kamar kaga wannan rigakafin bari baka misali wanda ake sa baya da za a yi ka kai shi nan da nan kun baya yana cikin kankara ba zai lallace to za mu iya kawo shi ina za mu iya bamu abin da ake kiran shi cool chain za mu iya maintaining wannan ya zama yana kankara daga gun da aka ɗauko shi har kafin a zo a bawa mutum idan aka samu wani yanayi wannan kankaran ya ƙare. to kaga za a samu za a shiga wahala kenan sai a kawo allurar rigakafi ya zama an ba mutane gurbatacciya su kowace kasa tana da independent da ta ga irin wanda take so amma sai ta samu bayani ka samu bayanai akan kowane alluran da za a shigo da shi a tabbatar cewa eh za a iya kawo shi lokaci kaza za a iya kawo shi da ingancin shi kuma za a iya ba mutane kuma wani mutane ya kamata a fara bawa. Dr. Bukar Girma kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano Dabo a Najeriya kenan. Dr. mun gode kwarai da gaske. Kuma saurare da aka muka kasa kuna mu gabatar muku godiya ta musamman gashi dokta da ya amsa mana tambayoyin mu masu rada sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh